Karfe biyar da minti talatin masu sauraro studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutar Muhammadu yanzu kuwa ga kanun labarun. A cikin kan labarun za ku yi cewa zaman shari'a a jiya a nan ya mai an yanke wa mutane uku hukuncin kisa kimanin su biyar a cikin wannan wata. Shugaban kungiyar yaƙi da kisa a Nijar yana ganin kuma baya ne ga Nijar. 'Yan gudun hijira da ke sansanin wucin gadi a Hamdallahi kafin su huce zuwa ƙasashe. makarba a jiya sun tada jijiyoyin wuya inda suka hana wa hukumomin hucewa da suka zo wajen sabga ranar 'yan gudun hijira da za su wato ƙarin bayani a cikin wannan labaru. a magarya gunduma da ke cikin jihar zandar yason gotoci ya zama wani abin tashin hankali saboda rashin biyan haraji To yanzu ga labarun dalla-dalla. A yayin zaman shari'a a jiya a nan Yamai mutane uku ne aka yanke wa hukuncin kisa sun kai su biyar a cikin wannan wata. abinda shugaban kungiyar yaƙi da hukuncin kisa a Nijar yake ganin wani kuma baya ne ga Nijar da ta rataba hannu a kan wani kundin Majalisar Ɗinkin Duniya a watan Disamba 2018 na kawo ƙarshen hukuncin kisa. Garba Illo Almuktar ya yi wa Musa Hassan ƙarin bayani. Euh, kasar Nijar na da mutane kimanin ashirin da aka yankewa hukuncin kisa kuma a cikin wannan sati kotun hukunta manyan laifuka ta yankewa wasu mutane biyar irin wannan hukunci. Jiya jiya da maraicin ma mutane uku aka yankewa hukuncin kisa lokaci guda duk da afuwar da aka nema daga alkalin shari'a. Abin ya ba mu mamaki domin kasar Nijar ta sa hannu kan kundin euh, Majalisar Ɗinkin Duniya da jibanci soke hukuncin kisa a watan Disamba na 2018. Abin da ke kara ba mu mamaki kuma shine kasashe makwabtanmu da muke da al'adu iri ɗaya sun soke hukuncin kisa me yasa har yanzu ba a Nijar ba ina tsammanin hukumomi za su kokarta domin ganin hakan ta samu in ba haka ba alƙalan shari'a za su ci gaba da yanke hukuncin kisa a ɗaure mutum iya tsawon rayuwarsa maimakon yanke masa hukuncin kisa ba sakinsa ba ne kuma bayan ne ga ƙasa da zana alƙali ya gano ya dace a yanke hukuncin kisa kawai yankewa zai yi domin a gabansa babu wata doka da ta haramta yanke irin wannan hukunci. A jiya ne alhamdulahi 'yan gudun hijira da suke cikin sansanin jira tun watanni su huce a waɗansu ƙasashe suka rufe hanyar hucewa hukumomi da suka je wajen sabga ranar da aka keɓewa 'yan gudun hijira a cewa wakiliyar HCR da tana daga cikin waɗanda suka fuskanci wani al'amari ta ce gungun 'yan gudun hijira sun kai su 600 ne da kasashen turai suka amince da takardunsu aka bar su cikin jira suka yanke shawarar hanawa hukumomin hucewa Alessandra ta yi wa Musa Hassan ƙarin bayani. A euh, wannan sansani muna da 'yan gudun hijira dubu da 300,000 a cikinsu 600 suke da cikakkun takardu kuma akwai ƙasashen da suka karɓe su. Ko a gobe za su iya zuwa su fara sabuwar rayuwa. Su kuma 'yan gudun hijira 400 da suka jima a nan su ne suka yi wannan zanga-zanga. Lalle na fahimci ɓacin ransu sabida mutane ne da suka fito a wani mawuyacin hali a ƙasar Libya, amma wannan tashin hankali bayya da hujja. Muna kira ga ƙasashen Turai su zo su nemi waɗanda ke a shirye don tafiya. Na amince zan buɗe kofofi domin musallami mutanen da suka rufe, kuma na ɗauki alwashin ganawa da su a ranar Litinin mai zuwa, domin bin duka hanyoyin da ya kamata su samu su yi tafiya. Kun san ƙasar niger ƙasa ce mai karamci, ita ce kaɗai ƙasar Afirka da ta amince ta karbi waɗannan 'yan gudun hijira kuma ta yi aiki da mu. joue ce rôle avec nous. Albarkacin ranar 'yan gudun hijira ta duniya 20 ga watan wannan wata da muke ciki kasar amurka ta karama 'yan nijar da suka kawo tallafi na jin kai ga waɗanda suka gudo saboda dalilin tashin hankali a cewar carol wato sakatare wucin gadi da ke kula da jama'a da 'yan gudun hijira da bakin haure na sashen kasar a cikin wata sanarwa da muka samu kasar amurka ta jinjina wa kasar nijar da karɓa 'yan gudun hijira fiye da 174 da kuma sauke baƙin haure da masu neman mafaka. A cikin ayyukan da suke yi na kawo tallafi ga al'umma a Nijar, ƙungiyar Ƙungiyar Likitoci ta Duniya sun aiwatar da taimako ga 'yan gudun hijira da waɗanda suka baro mazauninsu da suke cikin yankin jihohi kamar Difa, Tilaberi da Agades. A cewa wannan ƙungiyar wato matsin lamba da tashin hankali da ke wakana a cikin jihar Sokoto da kuma Zamfara a nigeria ya tilasta wa mutane dubu ishirin gudowa zuwa yankin maradi a ƙasar Nijar. A jiya ne wasu 'yan Boko Haram wato suka yi awon gaba da wani mashawarci na da'ira birnin Difa a garinsa da ke Shatimari Girema Artori mai tazarar kilomita uku da birnin Difa inda yake rayuwa da iyalinsa kamar yadda wakilinmu ya ruwaito mana a labarun da ya tattaro. shugaban hukuma ta ƙasa da ke kula da tattarowa da kuma binciken mallaka makamai ba bisa kan ƙa'ida ba sun kasance jiya agades domin ƙaddamar da ayyukan bito wato nakiyoyi masu hallaka mutane a cikin yankin madama wurin da ke da iyaka da ƙasar libya masu wannan aiki sun samu horo a cikin wannan aiki. Ƙarin bayani tare da Janar Yusuf Maiga a hirarsa da Musa Maman. Har an baiwa masu bece na kiyar horo suna da masaniya kan wannan tsari sun san abin da za su yi a hilin da za su yi aikin. Hannu da hannu muke bisa ga yarjejeniyar tawa ya waje buga mu duka kasashen da suka rattaba hannu a kai na su tone wannan bom bom din da ke binne kasashen su. Tilas ne a fitar da su wajen bom din mai tarwatsa mota nan ba wata matsala amma su bom din masu tarwatsewa da mutane kun san irin bannar da suke da zaran kun taka su ba fata matakan da muke bane kuma Allah ya kiyaye kowa ya yi kokari ya tone wa'annan bombom din a kasarsa kowa ya san dalilin da yasa aka binne wa'annan bomb makami ne na kariya amma yanzu babu wannan magana don haka tone su ya zama wajibi daga bakin gobe zuwa banda gobe za mu baza askarawan tunar wannan bom din kuma za su isa madama don su fara aikin su bukatar ita ce a ceto rayukan mutane da na dabbobi al'ummomin da ke hilayen su yi aikin su ba wani hatsari ba wani fargaba manufar kenan Sanin dokokin takardu da zumar yin aiki da kyau wajen kula da siyasar filaye a Nijar shine mahimmancin wata haɗuwa tsakanin wakilan ƙungiyoyin manoma da makiyaya da kuma ƙwararru a fannin a ranar Laraba a nan ya mai. Jibo Banya shine shugaban kungiyar manoma da makiyaya ta platform ya yi wa Asumana Shina karin bayani. La rencontre consiste Ma'anar wannan haduwa ita ce kwararru su muna bayani mu mambobin kungiyoyin farar hula kan yadda za su tsara shirin samar da siyasar hilaye su muna bayani akan manufa da alƙibla da muhimman hanyoyi da kuma takardar tsarin aiki da zai kaiwa ga samar da siyasar hilayen. Za mu duba shawarwarin da suka gabatar mu yi nazari sosai akan kansu domin a cikin siyasar hilaye kowace kalma tana da ma'ana tilas sai an yi tattaunawa sosai a kansa da yake mun kasu ne a bangarori bangarorin za su tsara kansu sai mu ga yadda za mu kawo tamu gudunmawa wajen kayyade manufar siyasar hilaye da kuma inda za a dosa da kuma haɗa kundin da za a samarwa a sakamakon tattaunawar. Bayan sati hudu da gobara ta laƙume kayan gidan Radio Alternative Zandar, har yanzu dai radiyon shiru ne ba aiki. Ma'aikata sun tsunduma cikin zaman kashe wando a cewar daraktan radiyon Muhammad Mutari Magaji a hirarsa da Mustapha Mamman Sani. bayan isar da irin wannan sako na bincike da muke jira har yanzu a san musabbabin wannan gobara mun yi ayyuka na mai da wutar lantarki sai kuma batun da su kamar masana na'urorin da suka yi suka dan huhuda domin a gwada a ga wanne yake yi wanne bai yi abin da za mu Allah godiya akwai na'urar da muke daukan sauti a ajiye shi a yi tanadi da ake cewa disk zero to wannan dukkan shirye-shiryen da muka yi a can baya kafin wannan ibtila'in duk suna nan yanzu abin da ake fata a ce an samu wannan kayayyakin aikin an komo aiki lokacin da za a ɗauka ana jiran wannan alƙawalin ne ba a sani ba amma su kansu magabatan ne mai sun kwatanta a cikin wani eh, bayani cewa ma'aikatan su zamana su dan huta a ka'idance a kamar doka a cikin hutu muke shi yanzu yau inda aka ce an samu ma irin wannan na'ura ta emitter ita wannan ana iya tada radio da ita. Sarkin sakarkaru shi ne sunan wani sabon littafi da ɗan Nijar ya wallafa da aka gabatar da shi a jiya da maraice a can gidan raya al'adun ƙasar Faransa da ke nan yamaitowa da CCFN. Wannan littafi na Idi Nuhu yana magana ne bisa wani da aka yi wa auren doli da kuma bisa wasu abubuwa da tarihin siyasa a Nijar da wasu abubuwan tarihin al'adun Nijar da fuskar birnin mai. Jama'a sun yaba ga abin da wasu ke bayyana wa Michel Deji. idi yana gani sosai domin ya gano kusan dukan matsalolin al'ummarmu kamar misali auren dole wanda kullum muke gani ya shafi mata kawai amma a cikin wannan littafi nasa namiji ake wa auren wata yarinyar da bai ma santa ba sannan akwai matsalar ta jam'iyyoyin siyasa ya kawo tarihin jam'iyyu kamar sawaba rda kuma wannan yana da mahimmanci domin matasan da ba su san wannan lokaci ba ba za su fahimci abubuwan da dama. Da inda kowane mutum ya karanta ko ba komi zai gane abin da yake nihi kuma sai a samu ci gaba. Gaskiya sauƙin rubutun ya birge ni sosai. An bayyana tarihin ta da ake iya ganewa. Abu na biyu marubucin ya ba mu damar sanin ƙasar mu ta hanyar wurare da dama da aka ambato cikin wannan littafi. Abu ne mai wuyar samu. Gaskiya mun shi daɗin yadda aka yi bayani akan ƙasar mu. Yanzu kuwa sai rahotonmu na musamman, ya son gotoci ya zama wani al'amari da ya ɗauki hankula a magarya gunduma da ke cikin yankin jihar Zandar. A cewar magajin gari Musa Haruna, rashin biyan haraji ne umul isan haka. Ga abin da rahoton Muktar Hamadu da kuma Hawa Usman. somawar kakar damana shirya dubarar tsafta shine babban abin da ya ɗau hankalin kwamin ɗin da'irar magariya musa haruna magajin garin na magariya ya yi bayani kowa san garin magariya ya san gari ne wanda ke cikin zugubi wanda kurum laka ce ga tanan bakan laka wanda yau ruwa in aka yi milimetar abin da ya hamsin a cikin tituna ruwa gashi nan barkatai har ruwan nan ya je cikin gidaje a yi gyara na Allah ba a ca ruwa in ya ɓanna amma ruwa ya yi gyara in muna tuni bara biyu ga watan ut aka wani market ruwa a cikin garin magarya ya yi milimetar ɗari amma ruwan nan a cikin ikon Allah ya yi gyara za a ci shi yasa bara matakai da muka ɗauka gotocin da suke nan cikin garin magarya duka sai da muka kwashe su shi ma ya kawo gyara a cikin wannan ruwan da aka samu mai ɗanban yawa a bara bana kuma yanzu dai ba mu samu dama da muka yi wannan kwasan kwalalon nan ko gotana da bare da muka gyara duk komai ya kyau amma ga da ikon Allah yanzu duka gotocin nan duk gaba da ya koma ruwan da aka yi na kwanan nan duk a cikin titunan duk gashi na ruwa barkatai me yasa ne har yanzu ba ku so ma gyaran gadar ba gashi kuma damuna ta kawo kai to komi na dama ne da duk iliminka duk fusacenka in kamar bakka da kayan aiki ga za ka yawan yaka diba wajen harkar zancen biyan karo ana cikin garin magariya da akwai abin da ake cewa tax da wari a yanzu duk abin da muka samu jaka goma sha biyu cikin wannan shekara abin da ya kamata mu samu abin da miliyan uku to da me za a yi aiki kenan komi na dama ne in kana da kayan aiki dole za ka in baka ya za ka to wannan shi ya dakatar da mu da mutane ba su biya ba diyoyin da ya kamata su biya a yi musu aiki kenan kaga duk abin da za ka kawo mutane aiki in baka biya wa kaka za a yi to karshen labarin kenan a kasance lafiya studio kalangu Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. studio kalangu